Bismillahir Rahmanir Rahim. Mundo, babi na ashirin da ɗaya. Tunda Minal ta shiga mota ta maraidaice a dole ba ta da lafiya. Jefi Jefi sai ta fara tari tana sake kwantar da kai saman kujerar motar. Ummi daga ta fara sai ta riƙo hannunta tana dafa kafaɗarta, tare da yi mata sannu. Wani takaici ne yake kama Arab. A duk sanda ya ta fara, ta bi duk ta dame su da rainin wayo. ji yake kamar ya sauke ta daga cikin motar shi ta san inda dare ya yi mata sai dai ya san bai isa ba saboda ummi lemun tsaminsa ya ɗauko ya sha ya maida ya ajiye tare da sa sautin rediyon motar kaɗan wanda kasat ne na karatun malam abba zaria har suka isa bai ce uffan ba bai kuma kalli inda take ba ta ɓangaren minal sai sake kallon shi take ta cikin gilas ɗin gaban motar tabbas kyan arab ɗinta daban ne Tun da ya sa manyan kayan nan take ji kamar ta je ta kwanta a ƙirjinsa. Duk da Ummi ya yau a haske, sai dai tana ganin kaf maza a gunta ba wanda ya kai Arab ɗinta haɗuwa. Shi ya sa a kan shi ko menene sai dai a yi, amma babu maganar rabuwa tsakaninsu. A ƙofar gidan ya yi fakin Ummi ta fito tsintar kanta ta yi da faɗuwar gaba. Ta yi saurin cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil, tare da addu'ar kauce dukkan fitina. Ya sanyaya zuciyar Arab. kada ya ɗauki zafi a dukkan abin da za su yi akan ba ta son tashin hankali da ke faruwa a tsakaninsu. Ya Arab, muryar Milal cikin sanyi ya ji ta yi maganar, bai amsa ba, ta kuma san ba zai amsa ɗin ba. Ita dai daɗinta ma ya tsaya da alamar zai saurari mai za ta ce. Matsowa ta yi don tsakanin kujerun gaban motar ta ce, ɗazu laifin da na maka ka yafe min, na san bai dace na tsaya gaban motarka ba. sai dai na yi hakan ne don na san ba za ka iya illata ni ba. Ta ƙarasa maganar tana tari. Sorry, amma ba ni da lambar 'yan Kannywood. Abin da ya ce mata kenan ta ga ya buɗe kofa ya fita. Ƙasar leɓen ta ciza. Ba komai ya yi duk abin da ya ga dama za ta jure, in dai har za ta aure shi, Dan ta gama tsara rayuwarta da shi. Kusa da Ummi ya je ya tsaya daga gefe, hannunsa sanye cikin aljihun rigarsa. Minal tana fitowa ya danna ki ya kulle motar. Da sauri ta ƙara sogun Ummi ta saƙalo hannunta ta riƙo Ummi tare da cewa, Abba ma ya dawo. marmashi kawai Ummi ta suka shiga ciki, har a lokacin addu'a kawai take a ranta. Rigar jijji. ji gaba ɗaya ta fita hayyacinta ta yi kuka ta yi kira ta yi ihu, sai dai dukkansu ba wanda ya kula ta, ko mutum ɗaya daga cikinsu. tana ji tana ganin macce ɗaya cika ba tare da sun kawo masa agaji ba rike shi tai tana kuka iya ƙarfinta kuka take ba ƙauƙautawa. ta fito ta nufi tsakar gida ƙafafuwanta ba takalmi ta ce tunda kun kashe shi sai ku zo ku binne shi Arɗa da ke ɗaki ya fito yana wani mazurai dane ji take yi kamar ta ɗau fatanya ta sare shi ma kowa ya huta cikin Izza ya ce na kashe shi ko 'yarsa ta kashe shi da maitarta kul na sake ji kin ce mu ne muka kashe shi a radin Allah sai na sauwaƙe miki don dama ba abin da za ku tsina namun daga ke har ɗin naki kallonsa kawai take galala hawaye da majina na zubo mata bakinta na rawa ta ce arɗo ɗanka na cikin ka nake magana yara nawa Allah ya bani amma suna mutuwa wannan shi kaɗai Allah ya bar min amma abin da za ka ce min kenan a fusace da ta taso ta nuna ta da yatsa ta ce daneju yaushe kika riƙa da har za ki yi wa arɗa magana haka ko don mace ɗaya mutu shi kenan mu kuma sai mu sa hannu a ka mu yi ta kuka bayan a dalilin saga mu nan mun shiga tashin hankali da garari mara misaltuwa to a har ɗinki a radu baki isa ki tozarta mu ko ki ɗaura mana laifi ba ki bi a sannu mu samu a yi mishi sallah a binne shi Daneji kam ji yi kanta na juyawa. Ba ta taɓa sanin mutanen nan ba su da imani ba sai yau. Wanda duhun jahilci ya sa suke abubuwa haka. Dama tun akan yadda suka wahalar da Mundo. Tun tana jaririya ta san ba su da imani. Amma ba ta san rashin imanin ya kai haka ba. Zama tai a ƙasa tana bin kowa da kallo. Arɗa ne ya kalli da ya ce, tura gona a kira su Laddo su zo mu mai sallah a binne shi, Allah ya ji ƙanshi. Tana kallo suka tafi, farin yadin ma da za a mai likkafani ta aka ɗauka aka tura ƙauye aka siyar wai a siyo farin yadin don arɗaya ce fitakar shi ba za ta yi ciwo ba. Tunda matuɗan baƙin hali ya nuna musu baya son su da arziki. Daneji tana nan a zaune sai bin kowa da ke giftawa da kallo take kawai. hawaye kam sun zubo a idanta har sun gaji ta daina zuba duk wannan zaman da ta yi a ƙasa babu wanda ya zo ya ɗaga ta balle ya tausaya ya lallashe ta har suka kai shi tana nan a zaune yanda ka san ba mutuwa aka yi ba kowa ya shiga hidimar gabansa ita kanta matar tashi ma cewa ta ba za ta mai takaba ba wai ai aurenta da shi dama ba a san ranta aka yi ba wasa-wasa har kowa ya shiga ya kwanta ba wanda ya tanka mata balle tun da suka ga Dadda ta yi mata faɗa kowa ya sake ɗauke kai wahalar rayuwar da ta sha a gidan ne ya dinga dawo mata ta yi aure tun tana shekara takwas wanda auren haɗi ne aka yi musu har zuwa yaranta da suka yi ta mutuwa kawo rayuwar maciɗo to yaushe ta yi wata rayuwar farin ciki a nan kalaman maciɗa ne ya dinga dawo mata akan tabarrugar nan To amma in ta tafi kuma mun da ta dawo ba kowa fa, ita bata san inda jaure yake ba, balle ta bi su can. Sai dai duk da haka, ba ta ji za ta iya zama da su gwara ta shiga Kano da ake cewa ta yi ta neman su har Allah ya haɗa ta da su. Shirya kayan Rahina da ta ɓata take tana 'yan waƙe-waƙenta. Daga gefen Rahina sai cika take tana batsewa na ɓacin rai. Don wannan kutakar wakar ta gama kai ta bango. Cike da ƙunar rai ta ce, wai ke baki ga abu nake ba ko kuwa ce miki akai akwai shashashin da zai tsaya ya saurari shirmanki da ta kalle ta ta ce Rahana ki yi hakuri haka muke a riga muna aiki muna waƙa sai mu ga aikin san bai daɗe mana ba nan riga ne ko kuwa mun miki kama da ƙauyawan ku. ita dai bata ce komai ba tana mamakin Rahina kullum faɗa miƙewa ta ta ce ki yi haƙuri Rahane Na ga na ɓata miki rai, bari na je waje in ya so in kin huce sai na dawo. Me? Ni kike faɗa magana don gidanku? Ita kan mun har zuciyarta ta faɗa ba wai don ta ɓata mata rai ba ne. Salama ce ta fito daga ɗaki riƙe da ƙugu tana ɗingishi ta ce, Rahina Allah in baki daina takurawa ƙanwar nan taki ba ranki ne zai ɓaci. Haba, ke kenan ba za ki bar ta ta ya ba? Ta ƙarasa maganar tana zama. Bayan ta ne ya amsa ta sake rintsa ido. Wannan biki da ta sani bata shiga gurrawa ba. dan in ta tuno abin da ya faru ji take tamkar ta ɗaura hannu a ta mai ihu. Umma jiya ashe faduwa kika a gidan biki kuna rawa. Kalaman Rahina ne suka doki kunnen Salame. Nan da nan ta fara hura hanci tana harhaɗa rai ta ce, Ba son iskanci da wulaƙanci, uban waye ya faɗa miki haka? Kai tsaye Rahina ta ce, Bello ne ya faɗa min, kin kuma san yana gunduna ɗin nan jiya. Yanzu Umma fi sabilillahi ban da zubar mana da mutunci. In kin san baki iya rawa ba menene na yi? Kin min shiru ko sai na make ki, da ciwon jiki na zaki bar ni ko da zancen abin da bai shafe ki ba. Na yi ɗin jikin ko nawa? Mun ɗace ta koma ta zauna ta zuba wa Salama ido kafin ta ce, gwaggwalalle lallai kin yi ƙoƙari. mu a riga manya ba sa rawa sai dai 'yan mata. Sannan ni kin ga da ba sa so na sai dai na a ɗaki amma ba a cikinsa ba. Salama ji ta kamar ta kama ta da duka. Dariya Rahina ta kwace da shi ta ce to umma gashi nan ana baki shawara sai ki yi maza ki ɗauka. Salama ta gyara kwanciya ya za ta yi. Tun daren jiya yadda ta ga Jauro ya mata ta tabbatar in ba da gaske ta ba sai ya mata bakin cikin dukiyar da take hangowa. Ke dai ce uwar fitsara. amma ita mun ɗo ba da wani abun ta faɗa ba ko cikin sauri ta ce i gwaggo rahina ta taɓa baki a ranta ta ce dama in kina son abu ummu ai ba abin da baki iya ba alhaji husaini ne ya yi gyaran murya bayan ya gama jin abin da ke tafa da ummi ya ce to arab kai muke jira ga mahaifiyarka ta nema maka auren yar uwarka me kake gani shiru ya bai ce komai ba dadi ya ƙara cewa ka ga nan babu sa'an an balle ka nemi mana shegantakar da ka saba yana zaune ba tare da ya kalle su ba ya ce in dai ummi ta da ta gani ta kuma zaɓe ta a matsayin matata babu kuma abin da ya rage daga gare ni wani daɗi ne ya ziyarci Husaini sai dai baya son raini ya shiga a tsakaninsu hakan ya sa ya sake murtuke fuska ya ce alƙawari ka ɗauka sorry amma ba alƙawari na ɗauka ba suka kalli juna shi da momi cikin saurin baki har tana riga alhaji Hussein ta ce Arab kana nufin baka ɗau alƙawarin auren ta ba? Kallon Ummi yayi ya ce kanta ƙasa tana tunani. Shi kenan Arab ba zai dai yi shiru ba. Idanuwansa na kanta ya ce, ɗan mace ai sai abin da macen ta ce mai. Ummi ta magana babu zabi a tattare da ni. Ba Minal ba kowace ce ta bani umarnin aura ita zan aura. Kalmar ya dake su dan a fakaice dai baƙar magana tsuntsa yake faɗa musu. kamar zai yi magana sai momi ta ɗan yi saurin cewa alƙawarin mahaifiyarka ai naka ne mun fahimta bai tanka mata ba sai miƙewa ya ce ummi mu wuce ajiyar zuciya ta sauke ta ce ka shiga ka duba jikin minal ni za mu yi magana da yaya husaini komawa ya zauna ya ce oke dadi ya kai bango gurin ɓacin rai me yaron nan yake nufi cikin ɗan hasala ya ce arab ka je ku yi magana da minal ko ka je mota ka jira magana za mu yi. A hankali ya kalle shi kafin ya ce, Ka yi haƙuri, amma ba zan iya barin ta ba, dan ban san me za ku ce mata ba. Baki ya buɗe alamun mamaki ya ɗan ajiye kwaf ɗin lemun da ke hannunsa. Ya ce, Arab me kake nufi? Kai wai mutunta mu ne ba ka yi koko ba ka ɗauke mu a matsayin iyayenka ba. Ummi ce ganin abin da take gudu na neman faruwa ya sa ta yi saurin cewa tashi ka je waje. Miƙewa ya ba musu zuciyar shi na zafi yana sake tausar kansa. Da suka shigo momi da dadi na kan kujera. Amma umminsa ta zauna a ƙasa. Wanda hakan ya sa ya zauna daga gefen ta sannan ga ruwa ga lemu gaban dadin ba wanda ya tunanin ya kamata ummi ko ruwa a ajiye mata. Har ya kusa ƙofa ya ji momi ta ce, bari na tashi na dubo minal na san ila akwai abin da take buƙata ga yunwa ma. Dawowa ya ciki ya ce Ummi tashi mu wuce. Ita kam ta ɗauka ya fita. Jin muryar sai ya sa ta ɗago fuskarta cikin girin ɗin mayafinta wanda ya haska ta. Za ta yi magana ta ji ya ce, Ba zan iya barin ki bane a inda ba a daraja ki. Alhaji Hussein ya miƙe tsaye ya ce me kake son cewa? Mu ne ba ma daraja tan ko suwa. Alhaji please ba na son ɓacin rai kawai ba zan iya barin ta ne. Wani murmushin takaici yi ya ce, Shi yasa na ce duk inda mai hali yake dai baya fasa halinsa. Ai asali ba wasa ba ne. shi nan duk yadda ta so ta ɓoye wa mutane asalin ku halayyar ku ba za ta bari ba. Kai ya ɗan jinjina sannan ya ɗan yi murmushi daga gefe ya ce, Next time in maganar auren ‘yarku ya tashi ku zo gidanta ku tambaye ta. Dadi ya saki baki yana kallon Arab. Tab wallahi da ba don Minal ba yau sai ya ci zarafin yaron nan. Daga shi har uwar tasa. zai yi magana Minal ta shigo tana murna. Wani takaici ya sake kama shi. Kusa da Ummi ta je ta kamo hannunta ta ce Ummi na gode sosai. sha Allahu ba za ki yi dana sanin kasancewa ta surukar ki ba. alhadu Hussaini cikin ƙunar rai ya bar falon ran shi a matuƙar ɓace. Bayan abin da Arab ya mai ga kuma wani zubar da mutunci da Minal ta yi. Haka suka fito har mota ta raka ta ya ja suka bar Tana mai bye bye. ko kallon inda take bai yi ba bare ma ya nuna mata alamun ya gani. Arab, ka ji zafin abin da na aikata? Kalaman ummi ne suka doki kunnuwansa a yayin da yake hawa kan babban titi. Idanuwansa na kan titi fuskar nan tashi tana nan yadda dai ya saba ya ce, Duk duniya babu macen da za ki ce na aura na bijire miki. Haƙƙin aurena na baki shi tuntuni. Wannan dalilin ya sa ko budurwa ban taɓa yi ba. ji ta hawaye sun ciko idanuwanta anya ba ta yi son zuciya ba don tana so arab ya shirya da dangin babansa anya ta mai zaɓin da ya dace ta mishi zaɓin da zai sanya shi farin ciki kasa magana ta yi shi kuma bai ce komi ba don ya sa a ran shi matar da ta zaɓa mai ita ce wacce zai aura ta farko Zaman su kuma da yadda za su yi rayuwa sa yi tunani daga baya don dai shi kam ya san minar har abada ba lallai ya so ta ba Sun bayar sallar asuba da ummi ta faɗa wasu ikiram da Ilham maganar auren suka shiga ɗaki suna ta ƙunƙuni. Da ƙyar suka koma barcin safe. Haka suka ci abinci fuskar su duka ba walwala. Shi kan shi Faruk ya ƙin fitowa ya yi. Mun ɗakam yau ma Jauro ne ya sa ta a gaba. Suka sha shayi da biredi ya ajiye ta a ƙofa. Sannan ya tafi kasuwa. Shiga ta tana murmushi. Don yau ta san makarantar za ta mata daɗi saboda Nur. Ganin Ilham da Ikiram a tsaye a jikin ƙofa ya sa ta ƙarasa da gudu ta ce, Ashe na yi latti ko? Kai Ikiram ta girgiza ta miƙa mata lunchbag ɗinta ta ce, Ranmu ne a ɓace, ina wannan da ta kare ki jiya? Wai ita ya Arab zai aura? Ido ta zaro ta ce, Wai, da ya Arabin naku bai da mata, na gan shi babba? Ilham ta ce mu anan ai maza ba sa aure da wuri. Baki ta taɓe ta ce, tafmu mu a rigar mu kamar shi matan shi uku ni ba wannan ba yanzu fi sabilillahi ya za a yi ummi ta yarda mun ɗo cike da mamaki ta ce ita yarinyar hauka take za ta aure shi a radin Allah shi kenan ita kuma sai zama ɗaki kallonta suka ikiram ta ce mun ɗawai me kike nufi ya arab wallahi ya fi ƙarfin wannan mara mutuncin hin kawai ta ce sai a cikin ranta da ta ce wannan mata ba ta da hankali ita me ya kai ta auren wannan mutumin mai kama da aljanu Aiko kuwa a radin Allah ta shirya ƙila sai ya yi ta jibgarta daga ɗaki irin su ne na riga zuciya da faɗa ita kan wannan aka ce mijinta ne ai numfashi ma ba ta ji zai bar ta ta yi ita fa magana ma in yai ba ta ganewa saboda tsoro haka saka shiga mota tana jin su suna mita a ran ta tausayin matar shi take duk kuwa da malamin da ta zabga mata. Munɗo sosai take mai da hankali a makaranta, ganur da ke taimaka mata wurin fahimtar wasu abubuwa. Idan bata gane wani turanci ba ita ke sanar da ita da Hausa. Sallah kuwa tuni ta iya yadda ake da karatun da ake yi. Malaman har mamakin kaifin hazakar ta suke. Duba da an sanar da su bata iya komai ba, amma tana saurin catching up, kamar wacce ta taɓa shiga aji. Ita kuwa ta sa a ranta dole ta yi karatu don ta burge baffanta. System ta a gabansa yana duba wasu dizayin na sarƙa da yake so a yi. Saƙo ne ya shigo wayarsa na Minal, wanda ya sa tunanin aurenta ya faɗo masa. Kuna magana da Hajiya Mira, mai kayan mata. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciya hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba. Wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta. Wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne, ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje. Don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki, ki jarraba wannan maganin. Wannan mallaka da kuke gani, mallaka ce mai sirinji. Ba a sa ta da hannu, ba a sa da hannu, da sirinji ake matsata. ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mallakar in ba ku ƙaramin misali mallaka ce da take da mahadi iri daban-daban duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku ba don cuta ko kuma zamba ba ina macen da namiji ya cuce ta ya kuma yaudare ta ya sadu da ita kuma ya ƙi aurenta to don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin ta matsa a gabanta ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu bakar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu. Idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan Hajiya Mira, za su iya tuntuɓa ta ta nan waya kamar haka: 070 45 76 76 86 ko kuma 090 31 81 06 24.